Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kafa dokar hana hawa babur daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safiya a Mina fadar gwamnatin jihar. Gwamnatin dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin ƙara tsaurara tsaro a birnin na Mina. Biyo bayan bindige wasu ‘yan sanda guda biyu har lahira da aka yi a cikin daren lahadin nan da ta gabata. Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan labarai na jihar. yan sanda guda biyu aka bindige aka anshe bindigan su kuma aka wuce da su a ina kenan aka wani nan hanyar eh, wajen college of education zuwa can caga to muka gan cewa kuma waɗanda suka aikata wayannan abubuwan kan mashin suka zo so don haka muke cewa in muka sa wannan takunkumi na hawan mashin daga karhe shidda na yamma zuwa shidda na sahe in karhe shidda ta yi da yamma in aka ganka eh, kan mashin ka karya doka Rundunar 'yan sandan jihar dai ta ce tana nan tana farautar 'yan bindigar da suka kashe waɗannan 'yan sanda, in ji kakakin 'yan sandan DSP Bala Elkana. Wannan dai yana zuwa ne ƙasa da mako guda da kisan wasu sojoji goma sha ɗaya da wasu farar hula guda bakwai a ƙauyen Kofa da ke ƙaramar hukumar Boso. a halin da ake ciki dai shugabannin kabilar gwari da suka yi gama da waɗancan sojoji sun kira taron manema labarai inda suka ci akwai ɗimbin mutanensu da ke hannun sojojin alhaji shehu barwa beji shine ya magana a madadin shugabannin mutanen da ba mu gani ba yau sun fiya kirga domin ba mu san iyakan mutanenmu da ba mu gani ba yau amma su sun ce suna rike da hamsin da bakwai. a menene matsayinku a kan sanarwar da sojoji suka bayar na dalilin zuwan su wannan ƙauye da ya jawo kisan mutane da yawa haka so a zo a ce an zo operation irin wannan ba sanar da chief security officer ba a shiga ma mutane da tsakan dare fitowa mutanenmu su a lokacin mamma a lokacin ba sojoji suke gani ba barayi suke gani na fahimce ka mutanen ku sun mai da martani ne akan barayi ne suka kai musu hari akan barayi suka kawo musu hari Shi ma dai ana shi gefen ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Niger, Sanata David Umaru ya ce sojojin sun tafka kuskure. Sojoji sun yi abin da bai kamata ba. Soja ba shi da hurumi ya shiga harkan tsaro na cikin gida. Shi soja abin da kundin tsarin mulki ya shimfiɗa shine shine ya kare ƙasa kawowa yanzu dai babu zirga-zirgar jama'a a wannan yanki da al'amarin ya faru mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya